hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da sha biyu da watan ɗaya shekara ta 2021 wato miladiyya za mu ɗora karatun da muke na wannan littafi mai albarka wato littafin bulugul maram na babban malami al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi kowane rana irin ta yau wato ranar talata a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ke ƙarƙashin makarantar nurul islam wadda take cikin kinkinau ko 'yan tukwane ko cikin garin kaduna state nigeria muna rufa allah subhanahu ta'ala. ya sa ma abin da za mu faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi wanda kuma za mu yi kuskure muna roƙon sai gafarta mana idan ba a mance ba satin da ya wuce mun shiga sabon babi wato babu na waƙi da lodo'i babin da ke mana bayani a kan ababe da suke warware alwala ko suke lalata alwala yayin da mutum ya yi alwalansa sai ya aikata ɗaya daga cikin ababen nan wanda muka fara bayanin su satin da ya wuce da wanda za mu yi yau da wanda za mu yi nan gaba ƙarƙashin wannan babi to alwalansa ta lalace dole sai ya maimaita wani man yi hadisin anas wato hadisin farko na babi a yau za mu tashi hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha al-imam al-hakim ibn hajar yake cewa an aisha ta radiyallahu ta'ala anha an karɓo daga aisha Allah ƙara mata yadda qalat ta ce ja'at fatima bint abi hubaysh fatima yar abu ta zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi ira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa qalat sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ko ya zakadin Allah inni imra'atun istihadu fala aqhuru ni wata mace ne wadda nake yawaita yin jini na ciwo al-istihada wato jini ne na ciwo kamar yadda za mu yi bayani akwai bambanci tsakanin haila da kuma jini na al-istihada wato na ciwo ita wannan mata ta kasance tana yawaita yin wannan jini na ciwo wanda baya yanke mata fala aqhuru wanda bana yin sarki da'iman yana zuwa mu sai take cewa af'ada us-salata shin zan bar sallah yanzu tunda wannan jinin ni na ga yankewa kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare sai ya ba ta ansa ya ce la a'a ba za ki bar sallah ba da akwai bambanci tsakanin jini na al'ada da jini na ciwo shi wannan jini na ciwo ne take tambaya a kai sai ce innama zalika irku lalle wannan wata jijiya ce wannan jijiyar al-imam al-hafiz ibn hajar mawallafin wannan littafin a cikin fathul bari yake cewa ana kiranta al'adilu al'adilu da ainun da zalun da lamu al'adilu a wajen wasu malamai na yare na larabci masanan lugal arabiya suke cewa ana kiransa adilu da ra'u ba da Lamu ba duka ne sunayen wannan jijiya ne wanda wasu malamai fuka suke cewa wasu a daga gan shaidan yake zuwa sai ya taba wa mata wannan a jijiyar domin jini ya yi ta farara a cikinta ta yadda za su daina yin ibada waɗanda ba su san cewa wannan jinin na ciwo baya hana ibada ina fata wadu ba tsaye ba sai yake cewa su bi haidi irin wannan jini ba jinin al'ada ba ne wato ba jinin haila ba ne haida akbalat haida tuki idan al'ada ko jina hailanki ya zo fada'i salata sai ki bar sallah wannan da wannan ne malamai suke cewa wannan yana nuna mana cewa jinin al'ada yana haramta yin sallah yayin da mata suke cikin jini na al'ada ba wai jinin ciwo ba tunda annabi ya ce mata fa'iza aqbalat haidatuki wannan jini na al'ada kenan to fadi'is salata sai ki bar sallah yayin da mata suke cikin jini na al'ada haramun ne su sallah haka ba sa yin azumi ina fata wado kuma wannan yake nuna wannan jinin mara kyau ne mai najasa sai yake cewa wa'iza adbarat ko wa'id adbarat idan ya shuɗe ya wuce wannan jini na al'adan fagsili an dama sai ki yi wanka irin na tsarki na fita daga wannan jinin wato na tsarki daga wannan jinin sun masalli sannan sai ki yi mai ki sallah walil bukhari al'imamul bukhari ya fi da wani ƙari wannan lafazin da al'imamul bukhari da muslim duka sun ittifaki a kansa amma wannan ziyada walil bukhari wannan ziyada ne na al'imamul bukhari sun matawabda'i sai kuma ki dinga alwala alwala kulle salati a yayin da zaki kowane sallah kafin ki kowane sallah sai ki ne sai ki alwala wa shara muslim ila annahu hadafaha amdan al-imam muslim rahimahullahu ta'ala ya isharan wannan qarin thumma tawadda'i li kulli salatin ya share wannan qarin wa ana ma'ana bi ruwaito wannan ba a littafin sa al-jami na al-jami as-sahih nasa gangan ya barsa al-imam al-baihaqi rahimahullahu ta'ala yake cewa dalilin da ya sa al'imamu musulun bai roito wannan ƙari ba saboda wannan ƙarin shaɗi wato ba mahfuz ba ne kuma imamu musulun ya faɗa a cikin sahinasa yake cewa ni na bar wannan a hadithin hamad na bar wannan lafazin wannan kalima ɗin wato wannan ƙari a wajen al'imamu musulun wannan sun wata wadda ili kulli salatin yana ganin shaza ce wato ba mahfuza ba ingantacciya ba ba ta da ƙarfi saboda sauran ɗin da suka ruwaito suna da yawa sun fi ƙarfin wanda ba su ruwaito wannan ƙarin ba amma al'imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah wa ta'ala a cikin fathul bari ya ce a'a wannan ƙarin a gaskiya da dama daga cikin ma'abuta ilimi na hadisi sun ruwaito wannan ƙarin wanda masu ƙarfi ne sosai wanda za a fidda wannan ƙarin daga shigo zuwa mahfuz wato zuwa ga inganci a takaice ina fata wa biya saboda daga cikin waɗanda suka rawaito wannan akwai Hamad ibn zaid da Hamad ibn salama sannan kun ga Hamad ibn zaid wannan jigajigai ne a bangare na me na ilimi na hadisi musamman Hamad Ibn zaid saboda ya ce hammad bin salama karfi tunda Hamad Ibn salama akwai nau'i na raunin hadda tattare da shi ina fata wa sannan bayan su akwai ire-iren su yahya ibn sulaim shi ma aka abu mu'awiya duka sun wannan ƙari kulluhum daga hisham shi kuma hisham daga urwa urwa daga babansa shi kuma daga aisha ta radiyallahu ta'ala anha ina fata ana tare da ni akwai karkashin wannan hadisi idan muka lura farko wannan fatima bintu abi hubaish kun ga abu hubaish wannan ai babanta ne ko amma da kunya asalin sunansa shine qais ibn abdul muttalib ibn asad al-asadiyya zauja abdullah binu jahshin ita wato mata abdalla ne binu jahshin muhajiriya sannan tana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi mai suka yi hijira daga makkatul mukarrama zuwa birnin madinatul munawwara daga cikin waɗanda suka rawaito hadisi daga gare ta akwai sa'adullah ibn zubair da sauransu a wannan hadisi al-imam al-bukhari ya da shi a cikin al-jami' nasa yake cewa babu istihaba farko ya fara fidda hadisin ummu habiba a cikin aljami nasa da ya ce babu istihaba babu da zai mana bayani akan jinin ciwo da ya kawo hadisin ummu habiba farko wadda ita ma aisha ta rawaito mana wannan hadisin a lokacin da ummu habiba ustuhidat sab'a sinin ta samu kanta cikin jini na ciwo gwargwaron shekara bakwai jini yana farara baya yankewa gwargwadon shekara nawa shekara bakwai ita wannan sahabiyar wato ummu habiba wadda sunanta ita ce habibatu bintu jahshin habibatu bintu jahshin ita yar uwar zainab ce ummul mu'minin da kuma hamna matan zubair ibn al-awwal ita wannan ummu habiba al-imam al-bukhari ya fara kawo hadisinta a farkon babu da zai bayani akan jini na ciwo ita ta yi tsinci kanta cikin jinin ciwo gwargwaron shekara bakwai sai ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta tambaye shi hukuncin haka fa amaraha an tartasila sai ya mata umarnin ta yi wanka na tsarki fa qala hada irqun sai yake cewa wannan wata jijiya ce wadda take fidda me jini ba wai jinin al'ada bane zaki iya yin wanka ki ci gaba da ibada sannan kuma mijinki zai iya kusantanki a wata riwaya ta muslim yake cewa in ku fi kadara ma kanat ta suki haida suki sun mastasiri wa salli a ki dinga tsayawa idan jini ya zo maki gwargwadon kwanakin ki na al'ada idan waɗannan kwanakin sun wuce to jinin da zai zo bayan kwanakin al'ada wannan jinin na ciwo ne ba na al'ada ba ne ina fata an gane to amma ita ummu habiba saboda kwaɗayinta akan ibada sai kasance ita a fakanarta ta li kulli sarata. annabi cewa ya ce wanka sau ɗaya ko a wannan riwaya wanda al-imam bukhari ya shida cikin abjani nasa ba ma ita kasance duk lokacin da sallah zai yi sai ta yi wanka na tsarki sannan ta yi wannan sallah kun ga wannan ta tsawwa'an ita ta sanya kanta ina fatawa da shi to bayan ya kawo wannan hadisin na Umma habiba sannan sai ya kawo wannan hadisin na fatima bintu abi hubayshi a ƙarƙashin wannan hadisi na Fatima bintu Abi Hubayshin wanda al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar ya kawo shi idan muka lura za mu ga farko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma zalika irqun wato wannan wata jijiya ne a wata riwaya ta Abu Dawud da al-Imam an-Nasa'i da Ibn Hibban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata yake cewa inna damal haidi damun aswadun yu'raf wato ya mata bayanin nau'i na jini na al'ada cewa shi ya gamata ki dinga bambanci tsakanin jini na ciwo da jini na me na al'ada saboda shi jini na al'ada damun aswad bakin jini ne in dai mace ta ga jini ya zo mata baki to ta san cewa wannan jini ne na me na al'ada haka annabi ya ce ma fatima bintu abi hubaysh yu'rafu ana sanin sa a wata riwaya yu'rif wato da warinsa ana gane sa da warinsa warin jini na al'ada ya sha bamban da warin sauran jini na wanda ba al'ada ba ina fata wazo shi yasa kun ga yayin da mace ta samu rukani ya rasa gane cewa wannan jinin na al'ada ne ko na ciwo ga hanyar da za ta iya ganewa na farko da launi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jini na al'ada launin sabaki ne ana sani da launin sabaki a wata riwaya yu'rifu warin sa in dai ta ji warin sa ya sha babban da sauran warin jinin da ke zuwa mata duwata to ta san cewa wannan ba jinin al'ada bane ina fata wazo sai na hanya na biyu da ake gane jinin al'ada mata idan abu ya cuɗe musu shine idan ya kasance kwanakin da suke al'ada jinin ya zo mata ta san cewa wannan jinin al'ada ne idan kwanakin sun cika sun shuɗe jinin bai tsaya ba to wannan shi ma wani hanya ne na gane cewa ƙila yanzu ta fita daga jinin mai jinin al'ada wannan wani jinin ciwo ne wato ma dai kasance da adadin kwanaki kwanakin ta misali tana al'adar ta kwana shida kuma tana farawa daga tsari 25 ga wata ko 26 kun ga da 25 ya zo na wata sai ta ga jinin nan ya zo to ta san da cewa wannan jinin bene ne jinin al'ada ne idan kwana shidan nan suka cika ta san cewa yanzu jinin ta ya ne adadin kwanakin sun cika ya tafi to hanyar farko ke nan. idan ya ci gaba bai tsaya ba ya kai kwana takwas tara goma to a nan sai ta yi amfani da launi shin wannan launin na kwana shidan nan na farko shine exactly launin na kwana bakwai takwas tara ko ya sha banban idan ta ga ya sha banban to da kwana bakwai ɗin nan takwas tara wannan jinin ciwo ne inda an samu bambancin ne launi ko kuma ta ji warin ya sha bamban da asalin jinin da yake zuwa masa shi ma wannan ba jinin al'adan ba ne ina fata an gane wannan shi ne hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mana bayani wanda mata za su dinga me gane jini na al'ada bambancin sa da jini na ciwo to sai sai wa laysa bi haidin wannan ba jinin al'ada bane ya mata bayani yana so ya nuna mata akwai bambancin hukunce hukunce tsakanin jinin al'ada da jinin ne ciwo فإذا أكبرت حيضتك فدع الصلاة وأن يكي نونا ملك مريد مكي بياني ماتا إلى السنة زنين الآلة واتو بداسي نيبا بداسي سلابا حتى بداسي أزنيبا أما لا سراما لا سراما أزن هنا فاتواضي لا سراما نيبا سلابا آه، ما لمسكتي الإمام الحافظ ابن حجر الأسلام رحمه الله تعالى يا كاونا حديثا أما بأ محل سبا tunda ya kawo sa a da wudu kamar yadda za mu ga zai maimaita wannan hadisin a babin da ya cancanta can babul haid sai suka ce dalilin da ya sa ya kawo wannan hadisin ba komai ba saboda ziyarar da al bukhari ya ruwaito na sun matawadda li kulli salati sai ki dinga yin alwala a ƙarƙashin kowane sallah wannan yake nuna mana idan jinin a ciwo ya zo to wannan najasa ne sannan kuma yana yana lalata yana lalata alwala wannan shine muhallin shahid dalilin da yasa ya kawo wannan hadisin karkashin wannan babi amma a ka'ida bai cancanta ya kawo wannan hadisin a babu na waqtul wudu'i ba kamar yadda zai maimaita shi a can babin babin sa wato babul haid amma saboda wannan da annabi ce tawadda'i li kulli salati shi yasa ya kawo shi ina fata ana tare da ni al-imam tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya kawo a ra'ayin jigajigan malamai tun daga abdullahi ibn mubarak da su ibn imamu malik bin anas da sufyan sauri da irairan su al shafi'i da sauransu wannan duka shine ra'ayinsu cewa yayin da mace take cikin jini na ciwo shine hukuncin ta a ƙarƙashin kowace sallah idan kowace sallah ta zo shine ta maimaita alwala dole sai ta maimaita alwala ko da alwalar nan da sai na azhar misali har zuwa al'asar bai warware ba in dai jinin nan ya zo sallar la'asar ta zato dole sai ta yi mai sai ta maimaita wani alwala wannan shine ra'ayin da dama daga cikin malamai abota ilimi to sai malamai suka fi da fa'idori na cikin ƙarƙashin wannan hadisi na farko shine yana halasta ga mace idan abu ya cuɗe mata na ilimi ba ta gane ba ta tambayi na gaba da ita malami sawa'un wannan malamin daga cikin malama ce daga cikin uwanta mata ko kau namiji kamar yadda wannan fatima binta abi shi ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi saboda shi addini ba a kunya cikinsa ina fata an gane in da ga wani abin da mutum ki gane ba kada ya sanya kunya da zo yi tambaya ta yadda zai gyara ibadarsa haka ita ma ummu habiba shekara bakwai sai tana ganin ciwo abin ya dame ta ta ce dai wannan shekaru tana ta tafiya kada mutuwa su zo mata tana a wannan hali da kashe sai ta yi ne ta tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi sannan fa'ida na biyu shine wannan yake nuna mana sautin mace ba haramun ba ne sautin mace ba mai ba ba haramun ba kun san matsala ne wanda aka yi saɓani shin sautin mata ga wanda macen da suke ba harama ba ga mutum haramun ne ko ba haramun ba da dama daga cikin malamai suke cewa ba haramun ba ne wannan yana cikin dalili tunda ta zo ta yi ma annabi magana sallallahu alaihi wasallam kuma ya ji muryanta ya ji sautinta inda a ce muryan mata haramun ne annabi ba zai saurari wannan matar ba da tana zuwa tana fara mai tambaya zai zo ɗaukun ko kuma ya yi rejection ɗinta ya mai da ita shi yasa fa'idan da za mu fa'idanta farkon suratul mujadala ayatul zihar qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma kun ga ai ta zo wajen annabi ne ta same shi ina fata wazi amma abinda yake haramun da mata su dinga yi shine makwalkwada ko jujjuya murya da tausasa shi ta yadda za su yi janyo hankalin mai hankalin maza ko kuma su matsa murya da gangan domin su janyo hankalin mai hankalin maza to wannan shi ne abin da yake haramu amma in dai akan abin da ya shafi addini ne duk mace zo ta yi tambaya to wannan babu da shi akan haka sannan haka idan ta ma sallama mace ko baka santa ba ba za ka ce kai ba za ka maida mata sallama ba saboda ai muryar ta haramun ne a wannan kuskure idan tana sallama ka mai da sallama ka an ta ina fata ana tare da kwayo eh, fa'ida na uku shine jini na ciwo na jasa ne kamar yadda muka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tawadda ila kulli salati sannan kuma yana warware alwala sannan ana so kowane sallah mutum ya maimaita wannan shine ra'ayin al'imamu shafi da al'imamu ahmad bin hanbal suna ganin wajabcin haka a ƙarƙashin kowace sallah dole mutum mai jinin ciwo ta maimaita mai alwalanta ko da alwalan da ta a bayan sallah bai warware ba in dai jinin nan ya fita dole sai ta maimaita al'imamu malik na anas yake cewa mustahabbi ne wato ba wajibi ba a abu hanifa da riwaya daga hanabila wato al'imamu ahmad bin hanbal suna ganin cewa yana wajaba ta maimaita alwala a lokacin sallah ba wai kowace sallah ne bambanci ne tsakanin lokacin sallah da kowace sallah misali lokacin sallah za ta maimaita alwala amma idan ta maimaita alwalan nan sai ya kasance ba ta yi la'asar ba ko kuma za ta yi jam'u taqdim aw ta'khir to a wannan hali za ta haɗa salloli guda biyu a zahar da la'asar? to alwalar nan guda ɗaya da ta maimaita yana halatta ta haɗa salloli guda biyu da alwala guda ɗaya ko kuma ta yi azahar ta ta kawo filfili wannan shine abin da ake nufi da maimaita alwala a lokacin sallah amma ra'ayin farko na su al'imam shafi'i da su imam malik bin anas ba zai yi in ta maimaita alwalan nan ta haɗa salloli guda biyu ba sai dai kowane da mai alwalansa daban ina fata ana tare da ni a fa'ida na gaba na hudu kenan shine idan jini na ciwo ya fitan mamace yana ba ta yi tsarki kuma ta wanke tufafinta idan ya taɓa wurin sannan fa'ida na biyar kamar yadda muka yi bayani shine haramcin sallah da mace mai jinin al'ada sannan fa'ida na shida wadda suke cikin jinin ciwo baya halatta ta bar yin sallah ga baki daya yana halatta ta yi sallah kuma a mijin ke kusance ta wato ya take ta fa'ida na ƙarshe shine wannan hadisin ya nuna mana akwai bambanci tsakanin jini na al'ada da jini na na ciwo wannan babin yana da muhimmanci sosai yana ɗaya daga cikin tambayoyin da aka fi yawai ta yi mana shi fama taron da mata suke fuskanta sosai akan abin da ya shafi mai a jini na al'ada da jini na ciwo a kullum kusan kullum bayan kwana biyu ba sai kaga an jefo tambaya akan abin da ya shafi mai a wannan babi da muka yi bayanin sa na yanzu shi yasa yana abin da ya fi dacewa ma ya kasance kowace anguwa lokaci bayan lokaci ana tara mata ana masu daura wato kamar offshore haka na koda na kwana uku kwana hudu akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen jini na al'ada da jini na mai na diki da abubuwa dai da ya shafi mata saboda kwamatalan yana da yawa sosai ba kaɗan ba an ali ibn abi talib hadisi na gaba na ali ibn abi talib Allah kara masa yadda babban sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana ɗaya daga cikin khulafa al-arba'a wato bayan abubakar umar usman sannan sai ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa kuntu rajulan mazza'i na kasance ni mutum ne me yawaita fidda mani a afwan mazi me yawaita fidda mazi ala wazni fa'al wanda yake nuna kasara kamar yadda ibn malik ya ishara alfiyarsa fa'alu naw fa'alu naw fa'ulun fi kasratin an fa'ilin badil wato dukkan wani suna kalma da ta zo ala nan fa'a yana nuna yawaita abu wato shi kusan kowane lokaci mazi yana fitan masa wannan sahabi alibin ibn kuma shi fitan mazi a wannan hali a baiwa ce ko kuma jarabta ce da Allah subhanahu Ta'ala ke yi ma wasu mutane wasu ya danganta da yanayin karfin sha'awarsu ba zan mance ba wata ran wani ba Allah muna tare da shi yana jami'atul qur'anin karim ta khartoum a sudan sai ya ce mani shi lokacin kafin ya yi aure kullum idan ya hau mota daga gida kafin ya isa jami'a to mazi din da yake fidda Allah kaɗai ya san adadinsa yana isa jami'a babu inda yake tsaya sai ina sai toilet dole sai ya je ya yi tsarki ya yi wanka shi ne ke tambaya wannan ya yayi tsarki yi mai ya maimaita alwalansa sai yake cewa to wannan halin da ya tsinci kansa menene ne sa a wannan halin ina fatawa ba to wannan shi ne za mu ji hukuncinsa a wannan hadisi na Ali ibn to shi ma haka ya kasance ba wai da gangan ne. wani saboda karfin sha'awa wani kuma jarabta ne haka a kuntu rajulun mazza na kasance mutum ne mai yawaita fidda mai mazi Ko a amartu miqdada sai na umarci miqdad ibn al-aswad an yas'al an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya tambaye annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa sa'alahu sai kuma shi ya tambaye shi din wato miqdad din fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi an sake fa fihi wudu wato yayin da mazi din nan ya fita ya lalata masa alwala dole sai ya maimaita alwala ne fihi wato tsohuwar alwalar nan ta lalace dole sai ya yi mai shi ya maimaita sabuwar alwala kun ga bambancin mazi kenan da mai da mani don mani ne bayan lalacewa alwalar dole sai ya yi mai sai ya yi wanka amma shi mazi ba dole sai ya yi wanka ba kawai alwalar zai ne zai maimaita to shi yasa malamai suke ta'arifin sa ma'un abyadun yakhruju inda al-mula'aba ko muda'aba ko shahwatu sughra ba jima'i ba wato ko inda al-in'af واللفظ للبخاري وان اللفظ نا الامام البخاري طيب اما حديث متفق عليه واتو الامام Bukhari da مسلم duka a sun fi da wannan hadisi anan idan muka lura a wannan riwaya Ali ibn Abi Talib wannan sahabin wannan yana cikin jigajigar sabon manzo Allah sallallahu bal akwai ma wata riwaya wanda al-Imam Ahmad bin Hanbal ya fidda da al-Imam Tirmidhi a sunan nasa cewa duk da dai riwayar hadisin bai inganta ba inna Allah yuhibbu min ah, min ashabi arba'a annabi yake cewa Allah yana son mutum hudu daga cikin me sahabbaina daga ciki sai yace Salman al-Farisi da Ali ibn Abi Talib da Abu da Miqdad ibn al-Aswad kun ga wannan yake nuna falalan waɗannan sabai guda biyu sai dai hadisin gaskiya yana da rauni ina fata an gane domin kada yan shi'a su yi riko da irin wannan hadisin sun fara nuna cewa ai ali bin abi talib yana da falala fiye da sauran waɗanda suka gabace shi wajen ah, khilafa طيب a wasu riwayat na al-imam al-bukhari da ya rawaito ali ibn abi talib yace فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم sai na ji kunyan in tambayi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sabida ni sai ce lima kana ibnatihi minni sabida ni ina aure da yarsa a wata riwaya ta muslim lima kana fatimati indi sabida fatima tana a wurina ina fata wazi tunda fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuka sani a Ali ibn Abi Talib shine mijinta a wata riwaya wanda al'imamun nasa'i ya fidda ba ni mikidaj ya yi umarni ya tambayi annabi ba ammar ne ya wakilta shi ya je ya tambayi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ma ammar ya je wajen annabi ya tambaye shi menene hukuncinsa wanda al'imamun nasa'i ya fidda wannan haka ibn hibban duk riwaya ta ibn hibban akwai iyas ibn khalifa wasu malamai sun ce yana da rauni a wata riwaya kuma ali ibn abi talib din da kansa yayi ne ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai al-imam sanani rahimahullahu ta'ala ne subul salam ya hada riwayoyin yake cewa to ba mamaki a ya tambayi duka sahabban guda biyu wato ya wakilta afwan ya wakilta a miqdad da ammar su tambayan masa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ibn hibban da ya zo haɗa riwayoyin yake cewa ba mamaki bayan da ya umarce su tambaya annabi shi ma ya zo ya tambaya annabin da kansa aljamu aula min at-tarjih illa idza ta'azzara aljamu min qawaid at-tarjih ina fata wadi fa tayyib fasalahu a lokacin da ya tambaye shi faƙala wajen an sanda annabi ya bada shi ma an sami ruwayoyi da dama a wata riwaya ta al'imamul bukhari annabi sallallahu alaihi ce masa yi tawadda wa fi makaraka ka yi alwala wato ka wance gabanka sannan baya ka kamai mai ta alwala wannan riwaya ne malamar su daga cikin hawa, suka ce idan manzi ya fita daga cikin mutum baya halarta ya wanke kawai ɗan ƙofan da ya fita dole ne ya wanke a azzakarinsa gabaki daya ina fata wazi kuma malamai sun kirin jayar da wannan saboda manzo Allah ya ce tawadda waqtin zakaraka bai ce ba'da zakarika ba bai ce wani sashi na gaban ka ba cewa ya duka zaka wanke shi kuma kamar mai ta alwala amma waɗanta wanda suke cewa idan ta wanke gefen ya halasta sai suka ce min babu itlaq ismil kulli wa iradatu juz'ihi ko min babu itlaq ismi kulli kulle al-ba'd amma dai an shirin jayar da cewa duka ya gamata mutum ya wanke yayin da mazi ya fita daga gare shi a wata riwaya ta muslim ya zo da siga ne na saba ya sun zakara huwa ya tawabba wato ba da umarni ba zai wanke dabansa sannan bayan haka sai ya yi mai sai ya alwala a wata riwaya kuma tawabba wanda farja ka fama gabanka ko azzakarinka ruwa sannan ka yi ne sannan ka sake alwala to amma ta wadda suka ce ai yana zuwa a larabci da ma'ana algasu kada wannan ya faru ma mutum sai ya je ya yayyafa ruwa ba yayyafa abinda ake nufi shine wankewa din kuma haka ita ma mace idan ya fitan mata abinda ya cancanta ta aikata kenan shi yasa an ta aikwa rijali fi al-ahkam sai dai hukunce-hukuncen da nasosi suka keɓance ina fata ana tare da ni mai a ƙarƙashin wannan malamai sun fi da fa'idori masu yawa ƙarƙashin wannan hadisi na farko wannan mitadad ibn al’aswad aswad suke cewa rubban sabin ya ruwaito hadisai ɗaya har wajen arba'in da biyu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin yakukuka da ya halasta akwai yakin badar sannan kuma yana cikin wanda suke hijira zuwa habasha da zai sauran yakukuka da ya halasta sannan fa'ida ta biyu shine wajen fatawa idan mutum yana jin kunya ya yi tambaya to zai iya wakilta wani ya je ya tambaya masa matukan ya san wannan mutum yana da amana ba zai je ya canza masa tambaya ba kuma yana da haddacewa zai iya rike ansan da aka bada amma idan yana da wahani za a je kada a zai ce ya bi gabas shi kuma zai ce an ce ka biyan ma kaga wannan mushkila kabira ina fata wado to babu laifi mutum ya ta wani ya je ya masa tambaya a sai fa'ida na uku shine wannan ana so mutum ya dinga kyautata mu'amala da mutane wanda yake rayuwa da su sannan kun ga tsakanin Ali ibn Abi Talib da Sumi da da wata riwa su amma kun ga akwai kyakkyawan mu'amala cewa ya wakilta su je su yi mai su tambayin mai annabi na wannan yake nuna kyakkyawan alaka in da ba su da kyakkyawan alaka ga ba za su je ba wannan fa'ida na ta hudu shine ana son mutum ya kasance mai kunya a rayuwarsa mai kunya sannan mai sanin darajar na gaba da shi sannan kuma idan mutum ya ba ta aure wato yana matsayin kaman babanka ne sawa'un sirki na namiji da na mace dukansu ya kamata mutum ya ɗauke su a matsayin a matsayin mahaifansa wanda suna gaba da shi yana jin kunyansu yana daraja su to kuma kunya kamar yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihaini la ya'ti illa bi khair ina fata wadu inna al-haya min al-iman annabi yake cewa lalle kunya idan kaga mutum ne kunya ne sosai to alaman wannan wata shu'ba ne min shu'abul iman kamar yadda shi ma hadisi ya tabbata a haka sai fa'ida ta ta ta ta ta biyar ko ta shida ke don ko kunya baya hana mutum ya tauye addininsa duk kana jin kunya kada ka tauye addininka cewa dole ka je ka yi tambaya kan wannan abin da ke aikata shi baka san shi ba kada mutum ya zai ta shirme a me a ibada fa'ida ta gaba shine mazi wato idan ya fita yana lalata alwala dole sai mutum ya maimaita alwala amma baya wajarta yin wanka saɓanin mani sannan abu na ƙarshe shine bayanin da muka yi cewa abin da aka rinjayar shine wanke gaban gaba kiɗinsa ba wani ɓangare nasa ba hadisi na gaba na aisha radiyallahu ta'ala anha ibn hadar yake cewa an aisha an karɓo daga aisha Allah ƙara mata yadda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi gira da aminci Allah tabbata a gare shi kabbala ba'da nisa'ihi ya sumbaci wasu sashi na matansa an gane ko wato ya sumbaci ɗaya daga cikin matansa sun makara da irin salati sannan sai ya tafi zuwa yin sallah an gane ko walam ya tawabba ba tare da ya maimaita mai ba ya maimaita alwala ba akhrajahu al-imam ahmad bin hanbal al-imam ahmad bin hanbal ya fi wannan hadisi sannan wa da'afahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya raunana wannan hadisin wannan hadisin ba al-imam ahmad bin hanbal haka al-imam abu dawud da al-imam tirmidhi da nasa'i da ibn majah duka sun fidda wannan hadisi nan aisha take cewa Allah kara mata yadda lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci wato ɗaya daga cikin matansa ko wani sashi na matan sai tafi wajen ya tafi sallah ba tare da ya maimaita alwala ba a sai daga cikin magabata suka ce aisha ne karantanta ita kan ita ne din ita ce wanda ya sumbace ta har ta wannan daga wasu daga cikin magabata suna ganin aisha ce a tsaye game da sumbatan mace akwai maganganu guda uku na malamai cewa idan mutum ya sumbaci matarsa sumbatan yana lalata alwala ko baya lalata mun yi tsokaci na wannan matsalan darasi da ya gabata ra'ayin farko na malamai Shi ne idan mutum ya yi matarsa musun ba ce ta wannan baya lalata alwala mutulak matukan bai fidda wani abu ba kamar mani ko mazi wannan daga cikin masu wannan ra'ayin akwai abu hanifa allah ya ji kansa da rahamansa sai aka san wannan ra'ayin opposite din wannan shine ra'ayin al Shafi'i rahimahullahu ta'ala wanda yake ganin idan mutum ya sumbaci matarsa ko dukan wata mace wadda take akwai aure tsakaninsu ba tare da wani shamaki ba fata da fata ko bai da wani abu mani ko mazi to yana daga ya maimaita alwala alwalansa ta ne ta lalace ra'ayi na uku na malamai an ruwaito daga al'imam ahmad bin hanbal wannan ra'ayin da shine abin da ya shahara daga al ah, al'imam malik bin anas ina fata an gane idan ya sumbace ta da niyyar ya ji sha'awa to alwalansa ta lalace mun yi bayani satin da ya wuce dama taɓa mace har ba halat idan ya taɓa ta da niyyar sha'awa kuma ya ji sha'awar ko ba da niyyar sha'awa ba amma ya ji sha'awar ko kuma da niyyar sha'awar bai ji sha'awar ba wannan halaye guda uku dole sai ya maimaita alwala sun lalace hali ɗaya ne wanda wajen imam malik bin anas ba sai ya yi mai ba ba sai ya maimaita alwala ba shine idan ya taɓa mace ba da niyyar sha'awa ba kuma bai ji sha'awa ba to nan ba sai ya maimaita alwala ba to shi yasa wannan kamar wannan anan ma yake cewa idan ya mata kid da niyyar sha'awa sawa'an ya ji sha'awan ko bai ji ba dole sai ya maimaita alwala kada ku mance mun yi bayani satin da ya gabata idan ya kasance a wajen malikiya sumbata na baki wannan mutlaq yana lalata alwala in dai bakin shi da ta ya sumbata bakin shi ya bakin ta, sawa'an da niyyar sha'awa ko ba da niyyar sha'awa ba a wajen malikiya dole sai ya yi sai ya maimaita alwala saboda haka suna bambance sumbata na baki da na sauran jiki ina fata wazo to waɗannan su ne ra'ayoyi guda uku na malamai ƙarƙashin abin da ya shafi kis yi ma mace kis kuma ko da a ce wannan hadisin bai inganta ba duk da wasu daga cikin malamai sun hassana shi to ko da waɗanda suke raunana shi to wannan da shi ne ra'ayin ra'ayoyi guda uku masu ƙarfi a wajen malamai waɗanda suke ganin ra'ayin farko suna ganin cewa baya lalata alwala daga cikin dalilan suka ce ai wannan hadisin yana da rauni kuma da Allah yake cewa wa in kuntum marza aw ala safarin aw da ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa suka ce ibnu abbas ya fasara da allamsu huna mulamasa shine aljima' huna cewa abin da zai lalata alwala ya wajarta mutum yin alwala shine idan jima'i ba wai tabawa na fata da fata ba wanka da jima'i ina fata wanka da da alwala wannan yana cikin dalilan su wanda suke ganin cewa yana lalata alwala mutlaq suka ce ai wannan hadisin wasu malamai sun yi ne sun hassana shi sannan aula mastumun nisa suka ce ai wannan akwai ƙira'a da ta ce aula mastumun nisa kamar yadda muka yi bayani ire-iren su hamza da kisa'i to kuma a kira'ar su hamza da suke al'imamul kisa'i lamastum wannan yana nufin fata ne da fata to saboda haka in dai fata da fata ya taɓa wannan macen to lalle sai ya yi sai ya maimaita alwalansa ba tare da wani shamaki ba imamu shafi'i arwaito yana ƙayyadewa da shamaki yana ganin idan ba fata da fata ba ne ba dole sai ya yi mai ba sai ya maimaita alwalansa ba yan tsaka tsaki su ne ra'ayin al'imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala na za mu ya kara hadisi ko lokaci yayi na lokaci yayi shi ke sai mu tashi sati mai zuwa hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka kuma ya sa kafafe ne gare shi wannan kai kuskure ya gafarta mu bayan sallah sai mu buɗe kofa na tambayoyi kamar yadda muka saba